Washington DC. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA African mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma wato za kuma ka iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Amina Buhari auna tare da ni Madina Dahiru mai shanu. duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi da fasaha inda a yau ma bakwai ga watan janairu na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan alfanu koyar da harshen hausa. shi ɗaya daga cikin ɗaliban nawa kano kawai yake so ya zo saboda waƙoƙi kalar da yake sha da wasu abubuwa so suna nan da yawa wayanda su suna tafiya mm. ga kawai dan ya je ya yi hausa kawai da mutanen mm. nigeria mutanen arewa kawai ya yi hausa da su ya san ya koya. Amina na san masu sauraro za su ji mamakin cewa ana koyar da harshen Hausa a kasashen waje ko? Kwarai da gaske. za mu kawo masu sauraro wata hirar da muka yi da wani matashi wanda ke koyar da harshen hausa a nan kasar amurka za mu kuma duba bambancin karatu a mu na afirka da kuma kasashen waje daga bisani wani matashi mai karatun digiri insa na biyu a fannin kimiyya da fasaha zai bayyana mana yadda matasa za su iya cin gajiya da kuma ba da gudunmuwa a fannonin biyu sai ku gyara zama don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. madalla da farko za mu so mu shirin ne da hirar da ne da wato wata hirar da ne da wani matashi mai suna shamsuddin magaji wanda ke koyarwa amurkawa harshen hausa har ma da al'adun gargajiya a jihar georgia ya kuma bayyana mana ta hanyar da ya samu ya zo nan amurka har ya samu damar koyar da hausar A yau ina tare da ɗaya daga cikin matasa masu hazaƙa na Najeriya a nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum sunana Shamsuddin Magaji ni ɗan birnin Kebbi ne na jihar Kebbi a Najeriya kuma gani da na zo Voice of America nan Washington DC. To tukunna dai ta yaya ka tsinci kanka a amurka na zo wani tsari da gwamnatin amurka take ma matasa da mhm. kuma mutane masu sha'awar makaranta mhm. wato wanda ake ce ma fulbright ah, ita fulbright uh, abu ne wanda ita gwamnatin america ke daukan nauyin mutane daga ba nigeria kadai ba mm. gaba daya duniya masu sha'awar ƙara ilimi na ko na fasaha ko dai kowane ilimi mm. na tabbatar da cewa sun cimma wannan burin nasu daga kowace ƙasa ta duniya ake daukan mm. matasa don su zo matasa da kuma dai mai sha'awan ƙara ilimi su mm. zo ƙasan amurka domin su cimma burinsu so masha allahu na samu na shiga cikin wannan tsari kuma shine nake nan kasar amurka to ko za ka yi mana bayanin me kake kafin ka zo nan amurka a ina da a kungiya mai zaman kanshi wanda ake ce ma ngo kenan mm. wanda nake tallafa ma al'umma kuma ina taka rawan ganin cewa yara mata sun kasance masu zuwa makaranta ta hanyar ah, faɗakar da iyayensu muhimmancin ah, makaranta ga 'ya mace da ina hakan sai alhamdulillah na samu na ɗan samu na yi aiki da ita jakadan amerika da ke nigeria mm. akan wani ɗan aiki da suka zo yi a birnin kebbi duk da ba ita ce abin da ake dubawa ba amma ana mm. son mutum wanda aka san ka yana taka rawan ganin cewa mm. mutane al'ummanka sun amfana da abubuwan da kake yi. To da ka zo nan Amurka ne kake karatun kawai kake ko kuma akwai wani abu na daban da kake? Ah, masha Allah a nan Amurka ina koyar da harshe lawa su harshen Hausa. Hausa kuma? hausa wa kake koya ma hausan to su amurkawa amurkawa da suna sha'awar yanzu a wace tukunna dai wace makarantar kake koyar da hausar ina nan makarantar da aka dauke ka eh ina jami'ar georgia jami'ar georgia kake jami'ar georgia to a jami'ar georgia kuma kake koyar da hausar a jami'ar georgia nake koyar da hausa amurkawa ne ke ke koyan hausar. amurkawa ke koyan hausa kuma za ka ce kana da ɗalibai da yawa a cikin ajin naka alhamdulillah ina da ɗalibai ina da ɗalibai kuma suna nuna sha'awarsu mm. ga harshen hausa akwai wani ɗalibi da nake da shi in kafin awa ɗaya mm. yake zuwa aji saboda yana sha'awa kafin zo kafin zo kuma waƙoƙin hausan da ka ga kalashin su haka yake shan shi ba a youtube amma in tambaye ka idan sun koyi hausar menene burin su ne suke so su cimma da hausar to ai shi bature bai ɗauka kowane ilimi ilimin da mm. bai da amfani ba mm. kowane ilimi na da amfani gare shi mm. cikin ɗaliban nan nawa akwai waɗanda suna son su zo kano yanzu kano suke so don akwai hutun da ake ce ma hutun sama mm, haka suna samu su yi tafiya mm. akwai shi ɗaya daga cikin ɗaliban nawa kano kawai yake so ya zo saboda waƙoƙin kalar da yake sha da wasu abubuwa so suna nan da yawa wainda su suna tafiya mm. ga kawai dan ya je ya yi hausa kawai da mutanen Najeriya mutanen arewa kawai ya yi hausa da su ya san ya koya Shi ne burin shi kuma nan gwamnati na tallafa musu in suna son su yi hakan to wannan shirin na fulbright shine watakila idan ya kawo ku amurka an muku wasu tanade-tanade kenan ba karatu kenan kawai kuka zo yi ba za ku iya zuwa ku koyar ko kuma kai ne kawai a cikin ɗaliban ka samu wannan damar a'a ina da kamar yanzu da na zo ba ni kadai na zo Nigeria ba mm. na mu wajen tara muka zo muka sorry ba muka dan zo Amurka ba ya san gida dole Allah tuna gida ai ita gida eh, to um ba ni kadai na zo ba mu wajen tara muka zo To mm. duka da muka zo kowa zai je ya koyar da yaren da ya kawo harshen da ya kawo shi. To dama a cikin shirin kenan kana so ka ce tsarin shirin eh. idan an kawo mutum daga Najeriya eh. zai zo ya yi karatu eh. sannan kuma zai koyar da harshen shi. Eh abu ne daman. Na'am kai. Ka bada ah, <laughs> kuma ka ansa. A abun burgewa ne. Ka bada ne kuma ka ansa so haka haka haka abun yake. To yanzu ka taɓo batun gida kana sha'awan koma gida ne ko ko ya ka ga Amurkar? A'a ah, ah, Amurka kan lafiya kalau. <laughs> ni ban ce ba zan koma ba amma Amurka in dai da um, su shugabannin mu za su ga mm. abin da ke nan suna gani mm. shi dan adam ya kamata a kyautata mai mm. nan gaskiya ana kyautata ma rayuwar dan adam shi yasa ka gani duk wani dan amurka yana san amurka saboda abin da gwamnati ke mai so abin nan na cewa mutum na son ko zan koma gida insha Allah amma zan so a ce gida ya zama kamar yadda amurka yake Madina kin ji al'adun namu na Hausa ga Naziru wato Naziru nan ya rera mana su eh, sarkin waka ba sarkin waka ki sani abin da ya fi burge ni ma a cikin wannan shirin nasu wato Shamsuddin mm. ya nuna min bidiyo bidiyo a lokacin da muke hira da shi kin ga su amurkawan har da babban riga suke sa suna da gaske kin ji ya ce wani cikin ɗaliban shi yana so shi kawai ya ga hausawa kano kawai yake eh, so ya kano kawai yake so ya zo kuma a ajin nasu ma waƙoƙin hausa ake sawa su dinga cashewa suna wayewa in sun zo ba baya musu turanci fa idan sun shiga aji da safe ina kwana suke wannan kuma kisan kamar yadda ya faɗa bature shi ilimi kowane irin ilimi kowane irin ilimi yana burge shi balle wato dalilin da yasa ɗauko wannan waka na naziru kin ga ya magana al'adar mu na mm. wato idan za a yi aure sai an mm. kai gara murzani mm. kin gane like turawa suna ganin abubuwan nan kuma suna sha'awa ya kamata a ce muwa muna alfahari da al'adun namu a shi yasa eh, yawanci ma a cikin kamar yanzu shi wannan shamsuddin din irin abubuwan da yake koya musu har da waɗannan al'adun da kika yi faɗa yanzu duk yana koya musu kuma hakan nan suna cikin farin ciki suke neman su koya su daɗa eh, gane har ma na san ma sun mafi wani bahaushen ma san ma zauna ma su koyi yaran su da ma yaran su ne kin gane ina tuna mun ma an taɓa yin shugaban sashen Hausa da daɗewa mm. bature amma mai jin hausa mm. amma kaman ba sau ɗaya ba ma aka yi ko to ni dai su guda ɗaya ne dai mm. na sani ban san ko bayan hakan na an yi um, bature mai jin hausa ba to kin ga kilan shi ma a da a jami'a ya je ya koyi <laughs> hausa har ya iya zuwa ya je kano gaskiya saboda in ka koyi hausar baka san inda zai maka amfani ba ga kaman baturen da kika faɗa a da kila bai san amfanin da zai mishi ba ba lallai ya sani ba kilan kawai karuwa da ilimi eh. ga mu mu ma nan harshen hausan shi ya zo ya zama hanyar cin abinci mu. <laughs> To masu sauraro na san za ku wato za ku ji bambancin Wato masu sauraro na san za ku so ku ji bambancin karatu a mu na Afirka da kuma kasashen waje. Ga dai ta bakin Malam Shamsuddin. da yake kana karatu a nan amurkar kayi karatu a najeriya ko eh, na, ah, na kai digiri uh, na ni great danfodite ne abinda muke mm. cewa sokoto na usman eh, university a nan na yi makaranta a nan na karanci shari'a mm, to yaya ka ga bambancin karatu da na najeriya gida da na nan to bara mu ce dan daga Najeriya muka zo alhamdulillah mun ilimi kuma shi yasa muke nan mm. amma gaskiya abin ya yi hannun riga mm. <laughs> gaskiya abin ya yi hannun riga da na zo na ga yadda ɗalibai da malamai mm. suke hudansu abu ne kamar na uba da ɗa na nuna kula gaskiya ya kamata malamanmu ya kamata a yi gyara sosai mun san ba laifin malamai ba ne kawai har da abin da gwamnati ke yi wani lokaci da ke sa su ma babu yadda za su yi amma ya kamata gwamnati ta yi gyara saboda malamai su ma su yi gyara mm. don gaskiya a ce yadda na ga abin da ke faruwa a nan gaskiya ban taɓa tsammanin cewa mm. haka ake yi a wata duniyan Mm. da ba Najeriya ba. Kainan abin ya nan ya burge ka. A ya rayuwa ya burge ni alhamdulillah in dai gefen ilimi da wasu mm. abubuwa da kuma abubuwan more rayuwa. Mm. Ƙasar Amurka gaskiya ka zo <laughs> zama daram dam kenan a ni dai ban cewa ba dai alhamdulillah amma to ai ban ga alaman ka nuna zaka koma gida ba a'a baki yanzu ai na ga ai yanzu baki sauko zo kowa ko ba zo ko ba amma alhamdulillah na ce kasar Amurka la ma koma gida ya zama mun dole koma gida ya zama dole ka da yake na ji kana jin daɗin wannan shirin da kake eh, wannan shirin da aka dauko ku eh. na wata nawa ne ko na shekara nawa ne shekara ɗaya ne kacal shekara ɗaya ne kacal to yaya mutum zai dan shi ma yana son ya samu wannan damar da ka samu alhamdulillah gaskiya akwai karancin ilimi a karancin batakarwa da ba a yi ga hmm. al'umma akan wannan abu hmm. don mutane wani lokaci mu 'yan arewa za mu ga irin abubuwan nan amma mu share hmm. amma gaskiya ya kamata mun san process da ake cewa yana da wuya yana da za ka zauna ka yi tsari ta yanan gizo-gizo da wasu eh, abubuwa application amma a yi haƙuri ba cin maguri ake nema ba to ana dubawa da an duba fulbright program za a gani za a gani ko da sun je yanar gizo gizo gizo aka yi fulbright program kowace shekara ne kowace shekara kowace shekara insha allahu. mutane nawa suka dauka wannan eh mutane tara ne daga nan da yake wannan abun za a gani fulbright program kamar wasu kasashe za a ga an ɗauka wajen mutane hamsin mutane saba'in saboda ba na koyar ba irin nawa ba da nawa ana ce mai fulbright flt wannan na harkar al'adu ne akwai wanda ake ce ma fulbright scholar wanda fulbright scholarship wanda tallafi ne da ake ma mutane don su yi su koya kimiyya da fasaha da kuma wasu abubuwa to shi wannan gwamnatin amurka da gwamnatin kasan suna haɗa kai saboda su tura kuɗi saboda abin ya kasance ya yiwu ga al'umman kasan eh, eh. amma dai gaskiya najeriya gwamnatin Najeriya har yanzu ba ta yi hakan ba shi yasa ake mm. samun karancin masu zuwa daga Najeriya. Mm. To amma alhamdulillah mutane tara suka zo wannan shekaran kuma muna fatan inda mutane sun Uh, sun yi kokari sun sa application ɗinsu mm. za a samu ci gaba ga harshen mm. hausan gaba ɗaya insha Allah. To bancin karatun da kake yi a nan Amurka da kuma koyarwa da kake yi akwai wasu abubuwa da ka sa kanka na daban kuma a nan ƙasar wato ka amfana da ƙasar? in dai ka zo akwai abubuwa da yawa sai dai in ka ki ai nan sai dai in kai rago ne sai dai ka ture sai dai ka ture eh mm. akwai abubuwa da yawa da nake yi abubuwa da yawa mm. kamar yadda zan yi hudda da harkan da nake na Najeriya da nace miki na tallafa ma al'umma eh. ko a nan ina yin shi tun daga nan ma ka nan ma ina yin shi tun da nazo na mm. fara neman wata kungiya ne zan shiga dan ganin cewa na mu hada kai da su kuma alhamdulillah ina taka rawan gani dan suna aiko min wasiƙa da yawa na godiya Mm. akwai abubuwa da yawa da in kana so ka yi a garin nan mm. kuma abu ɗaya da ke bani mamaki kana zaune za ka ga an turo maka wasiƙa wasiƙa cewa ga wani abu na faruwa kana son ka yi eh, wala aiki ne wala mm. ne ga sunan da yawa in kana mm. son nan ne ake ce kan ba maraya sai rago mm. <laughs> a can gefe mu ko ba rago kake ba gaskiya <laughs> abin da wuya yake lankan babu maraya sai rago eh. to malam shamsuddin a takaici dai wace shawara zaka ba wa matasan mu? a Najeriya da Nijar dai a can yankinmu dai. Mm, yankinmu na Arewa. Arewa. <laughs> Eh. To, masha Allah, um, mu ya kamata mu san cewa mu ne shugabannin yanzu ba na gobe ba. Mu fito kwanmu da kwarkwatanmu mu mu nuna cewa muna son mu samu kasa mai canji. Duk abin da nake faɗin nan ba zai zama ba zai kila ba wani abu bane amma sai ka zo ƙasan waje kamar Amurka kaga abin da ke faruwa zaka gane cewa nan rayuwa na da daraja mm. kuma darajar rayuwa menene darajar rayuwa rayuwanka na da amfani rayuwar al'umma iyalinka na da amfani mm. rayuwar iyayenka na da amfani mm. shine amfanin al'umma to ya kamata matasa mu tashi mu ba kanmu shawara na ganin cewa mun gina kanmu kuma mun gina mu gaba daya To sauraro har yanzu dai kuna tare ne da shirin yau da gobe a sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. shi tana ta Madina wannan waƙa bai sa kin tuna lokacin da kike ɗaliba a makaranta ba? <laughs> Ya sa ni gaskiya. <laughs> To kamar yadda kuka ji a farkon shirin abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande mai haɗawa sashen Hausa shirin ilimi ya tattauna da wani matashi mai suna Baba Ali kuma ya bayyana mana yadda matasa za su iya cin gajiya da kuma ba da gudunmawa a fannonin fasaha da kimiyya. ilimi mabuɗin rayuwa. A cikin shirin namu na yau, mun karɓi bakoncin Baba Ali Sale, wani matashi da ke gudanar da karatun shi a matakin digiri na biyu a ƙasar Turkiyya, wanda yake faɗaɗa bincike a fannin yadda za a inganta masana'antu da kuma tsare-tsaren yadda za a gyara su. Mun tattauna akan abubuwa da dama da suka shafi fannin kimiyya da fasaha. da kuma yadda yake ganin matasa za su iya cin gajiyar wannan fanni da ba da tasu gudunmawa. sunana baba alisani daga jihar borno an haife ni a maiduguri ne na yi kuma karatu na primary a maiduguri nan na yi gss nawa kuma a kano daga nan ne na fito istanbul turkiya na ci gaba da karatu na ta digirin farko na kammala digiri na na farko a fannin industrial engineering yanzu zan soma masters nawa a watan gaba in Allah ya da wato digiri ta ta biyu. To masha Allah, uh, Malam Baba Ali uh, da dama za ga cewar yanzu ga shi kana karatu a uh, ƙasar Turkiya uh, wanda za ga cewar uh, kana ainihin gabatar da karatu a matakin digiri na biyu. a uh, menene baka sha'awa ko ko kake ganin cewar za ka fi iya samun shi a ƙasar waje madadin a gida Najeriya? wato a zahirin gaskiya shine sistem na karatu da muke da shi a nan najeriya yana da kyau amma matsalan so da yawa eh, matsalolin da ake fuskanta shine kamar ta bangaren strike da ake tafiya ko kuma karancin malamai haka da dai makamantansu a makarantunmu na najeriya so shi yasa nake ganin yin karatun nawa ko kuma ci gaba da karatun nawa a nan zai fi bani wasu benefits haka ko kuma in ce zai taimake ni in kammala shi a yadda ya kamata tare da malamai wayar da suke da kwaranta a cikin fannin da nake karantawa din anan. To yanzu kamar yanzu yadda kake gudanar da karatunka eh. waɗanne irin bambance-bambance ka gani musamman idan aka lura da yadda karatu ke gudana a nan ƙasar Turkiyya. Wato bambanci da muke fuskanta fuskantar shi na farko dai zan iya cewa gaba shi ɗaya shi sistem ɗin da muke using a can najeriya muke amfani da shi a ƙasarmu da kuma waɗanda suke amfani da shi a nan gaskiya daban ne saboda a nan ɗalibai gaskiya suna da kusanta haka da malamar su sukan iya same su ko da a lokacin da ba su da abin yi su yi tambaya abin da za su tambaya sai suna da wani matsaloli ma dai a warware musu so ta wannan bangaren ina tunanin eh, a nan kasar ana da ci gaba ana da taimako da yawa ta wannan bangaren wadda ko da ba zan iya magana a kan schools na can ba saboda ban yi karatu a can ba ba zan iya ce ga shi lalle haka ba ne amma dai ina ganin wannan shine abin da ya fi bambanta a tsakanin makarantu yakan sa ɗalibai su ne su san me suke so su yi su san wani bangare ne suke bukatan taimako su san kuma wani daga cikin malaman su zai iya yi tura su hanya da ya kamata To a takaice kana nufin kenan watan dangantaka tsakanin malamai da ɗalibai tana sa ɗalibai su fahimci karatu fiye da ma yadda ake tunani kenan. Tabbas haka yake saboda shi ɗalibi a koyaushe yakan so ya ga kamar eh, misali in mutum ɗalibi zai shiga aji ya ga malamin da ba sa ainihin eh, nutsuwa ko da kula da yake bukata ina ganin wannan yakan hana ɗalibi ya nutsu ya sauraro abin da shi malamin nan yake amma idan malamin ya nuna masa cewa eh ni na zo na damu da ci gaban karatunka ina so in koya maka abu kaza ina tunanin haka yakan sa ɗalibai su shaƙo su nema su karatun nan su nema ƙarin bayani akan karatun nan don ci gaba To ya za ka kwatanta a watan hoɓɓasa ta matasa a nan ƙasar Turkiyya musamman idan aka yi magana na neman ilimi? Matasa a nan da so da yawa saboda da na zo na ga yanayin yadda abubuwan makarantu su yake gudana a zahirin gaskiya ɗalibai a nan system da suke shi ya sa su sukan gaskiya ce kusan wahalar da kansu don neman su ga cewa sun yi karatu ko sun nemi abin da suke bukata a wannan fannin karatu saboda koyaushe za ka ga ɗalibi kamar ɗan sakandare ba kamar namu irin za a yi eh, jarabawa ko irin tawaye ko ta neko ina ga ɗalibanmu na can yanayin lokaci da suke ƙayyadewa wa karatunsu da kuma yadda ɗaliban nan suke ƙayyadewa wa karatunsu yana bambanta gaskiya ɗalibai na nan sukan ba da lokaci fiye da yadda ake so. To a ƙarshe wace irin shawara kuko jan hankali za ka yi musamman ga matasa dangane da neman ilimin zamani da kuma na addini? Wato babban shawarar da zan ba wa ɗalibai da matasa na ƙasarmu shine a komi mutum ya ga yana da ƙarfi ne ya ga ya fi ƙarfi ta wannan ɓangaren kada ya yi wasa a wannan bangare ya nutsu ya yi karatun nan da gaske da yardan allah samun wannan ilimi haɗawa da shi kuma na addini zai tsara mana ci gaba in allah ya yarda ga ƙasarmu gaba daya. jama'a bari mu kammala shirin da tuna wannan karin maganar. Karin magana. Da hantsi da matsar matsala a hankali suke shigar jikin mutum. Wannan zai ce tabbas saboda kayan mu ce komai ya kamata mai sauraro ya gane cewa ita karin magana tana bayani ne a cikin abubuwa da shafi dan adam na al'adarsa ko ɗabi'arsa ko wasu halaye kasa da ke cikin al'adarsa ba ta kowa ba ko kuma ma muhallin da yake zalle a cikin sa dole yana da tasiri lallai idan muka dube ta me yasa aka kwatanta ko da bakan magana dalilin shi ne da in an ce ga hantsi ya fito to a lokacin tsari ko sanyi ko hunturu lokacin da jiki yakan dau sanyi yana bukatar tsini hantsi ya fito na kowa ne za ki ga mutane kowa yana ƙoƙarin ya je inda hantsi yake ɗan zanna to in ya zauna ɗin nan ba kamar ya taɓa hutawa ne domin yana shigarsa ne a hankali a hankali har zuwa lokacin da zai gama masa jiki ya ji ya warkace haka ita ma bakan magana haka take shiga dan adam domin lokacin da ake magana katsaham ita bakan magana takan zo kuma katsahan kunne yake jinta to kafin ta ratsa jiki ta shiga kunne kuma kafin ta gama jiki kila ma maganganun da ake an riga an gama an watse to sannan fa za ta shiga gida sannan mutum zai gane cewa ashe bakan magana aka yi masa a kin ga ko ga ɗaya daga cikin shahararrun mawaƙa ƙasar hausa allah ya ji kansa daren baɗa yana cewa bakan magana ba ɓaci ta ba amma ta ɗara ɓaci zafi kenan lokacin da aka yi maka ba kamar a yi ma mutum zagi ba ne to amma tunda shi zagi da an yi shi da kaji, kila ma da kara ba amma ita bakan magana aka ce ba zagi ba ce kai dai ta tsara ɓaci saboda a hankali za ta rika shigarka sai a ɗau lokaci mai yawa kana cin abin nan da aka yi maka aka yi maka bakan magana kuma shi ya sa ma bahaushe nake ganin ce a wata karin maganar wai da wasa da yaro suka ce gwamma kwana da yunwa wasu kuma suka ce yaron ta mutu sai ba dan wani abu aka faɗi wannan ba saboda shi yaro bai gane matsayin shi cewa yaro ne yana magana da babba in ka fara wasa da shi karshen ta ya kawo wata bakan magana ya maka to wannan bakan magana da zai maka to iya rayuwarka fa shi kuma iya girmansa iya tsufansa za ka rika ji cewa wato kamar ya fi maka mutunci ina kwata an gane karin magana waɗanda suka aiko mana wannan karin magana na haɗin gwiwa su ne badamasi aliyu rijiyar lemu kano da adam masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni mr daniel brown da injiniyan mu na yau mr sidrak tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa amina buhari auna ni madina ɗahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah ku huta lafiya.